Yoshuwa Sura goma sha hudu Raba ƙasar yammacin Urdun Ga wuraren da Isra'ilawa suka sami gado a ƙasar Kan'ana, waɗanda Eliyazar firist, Yoshuwa ɗan Nun da kuma shugabannin iyalai, ƙabila-ƙabila na Isra'ila suka raba musu, ta wurin yin ƙuri'a aka raba wa kabilan nan tara da rabi, yadda Ubangiji ya umarta ta wurin Musa. Musa ya ba wa kabilan biyu da rabin nan gādonsu. gabashin Urdun, amma bai ba wa Lawiyawa gādo a cikin sauran ba, gama ’ya'yan Yusuf sun zama ƙabilu biyu, Manasse da Efraim, ba a ba Lawiyawa gādon ba, sai dai garuruwan da aka ba su su zauna a ciki, da wurin kiwo mai kyau domin dabobinsu. haka Isra'ilawa suka raba ƙasar yadda Ubangiji ya umarci Musa. An ba kalif Hebron Mutanen Yahuda kuma suka je wurin Yoshuwa a Gilgal, sai Kaleb ɗan Yefune, bakenize ya ce wa Yoshuwa, Ka san abin da Ubangiji ya gaya wa Musa, mutumin Allah a Kadesh Barneya game da kai da ni, ina da shekara arba'in lokacin da Musa bawan Ubangiji ya aike ni zuwa Kadesh Barneya in leƙi asirin ƙasar, na kuwa kawo masa rahoto. daidai yadda na ga ƙasar, amma ’yan'uwana waɗanda muka je tare da su, suka ba da rahoton da ya sa zukatan mutane suka narke don tsoro, ni kam na bi Ubangiji Allah da dukan zuciyata, saboda haka a ranan nan Musa ya rantse mini cewa, Ƙasar da ka taka za ta zama ƙasarka ta gādo, kai da ’ya'yanka har abada, domin ka bi Ubangiji Allahna. da dukan zuciyarka, ga shi kamar yadda Ubangiji ya yi alkawari, ya bar ni da rai har na ƙara shekaru arba'in da biyar tun daga lokacin da ya gaya wa Musa wannan, a lokacin da Isra'ilawa suke yawo a cikin jeji, gani nan yau shekaru na tamanin da biyar, ina nan da ƙarfina kamar yadda nake da ƙarfi a lokacin da Musa ya aike ni, zan iya fita zuwa yaƙi da ƙwazo yanzu kamar yadda nake zuwa a da, Yanzu sai ka ba ni wannan ƙasar da take kan tudu wadda Ubangiji ya yi alkawari zai ba ni a ranan nan, kai ma ka ji a lokacin yadda Anakawa suke a can, biranensu manya ne kuma sun kewaye su sosai, amma na sani Ubangiji zai taimake ni, zan kore su kamar yadda ya faɗa. Sai Yoshuwa ya sa wa Kalib ɗan na albarka, ya ba shi Hebron, saboda haka Hebron ta zama ƙasar Kaleb ɗan Yefunne Bakenize tun daga lokacin nan, domin ya bi Ubangiji Allah na Isra'ila da dukan zuciyarsa, da akan kira wannan Hebron, Kiriyat Arba, wannan Arba kuwa shi ne wani ƙaton mutum a cikin Anakawa, sa'an nan ƙasar ta huta daga yaƙi.